wai cikin kaya babi na takwas bismillahir rahmanin rahim shigowa ta soran gidanmu ya dan saka min natsuwa kaɗan dan yau babu mahaukacin kiɗan nan sai da ne addu'a kafin na shiga da sanda tamkar wadda ta zo yin sata wata sassanyar ajiyar zuciya na kuma sauki a ganin kofarsa a rufe sannan babu kowa a cikin irin yaransa sai wasu hatsararrun matan gidanmu da ke 'yan ayyuka a tsakar gidan abin da ya bani mamaki yadda duk suka zuba min ido kamar wata bakuwar su ni dai sannan ne musu na wuce dakin in na dausa kai tsaye sannu fiddausu da inna da ke zaune suka yi min na amsa ina kirkiro yar fara akan fuskata tare da ban tarin kayanmu da aka jibge gefe da kallo kafin man tambaya firdausu ta fara man bayani bilkisu kayanmu ne baba ya ce mu kwaso daga bata mu da maido nan don babu dacewar zaman matan nan saboda canjin da gidan ya samu murmushi na yi sosai wanda ya bayyana farin ciki na yanzu kam na zauna kusa da firdaus ina fina amma inna idan mun dawo nan baba fa kar ki damu kin ji bilkisu babanku zai ci gaba da kwana a batar shi kwananku a can babbar barazana ce a gare mu da mutuncin ku waɗannan yaran sam zukatansu ba san yaran tsoron Allah ba abin da ran suke so kawai suke ji da gani a gaba ɗaya duniyarsu haka ne inna babu abin da zan ce da ku ni dai a wannan duniyar Allah ya walwata rayuwarku da dukkan farin ciki har cikin aljanna kun haska fitila a rayuwata lokacin da tsato na suka kashe domin hana kansu ganin hanyar da za su riske ni kudin masu zinariyar zuciya ce mai haske fiye da ta diamond katsani in na ta yi saboda kukan da ya sarki harshe na ta jawo ni jikinta tana bubbuga bayana alamar rarrashi ya isa aka bulki su ke maɗiyar mu ce tamkar su ki daina kallon mu a waɗanda suka yi miki alfarma muna yin abin da ya dace mu yi ne kinji kaina yan jinjina mata ina shirce hawaye kusan tsawon mintuna uku tana lallashi na kafin na miki in cire uniform ɗina an je na ɗan watsa ruwa bayan na dawo ne na iska firdausa ta ajiye mana abinci muna cin abinci inna na zaune gefe tana kullun kayan sana'arta firdausu ta haɗiye abincin bakinta tana faɗin bilki akwai fa matsala tsayawa ne na daga kokarin kai abincin bakina ina kallon ta a tsorace ta harare firdausu tana faɗin ke firdausu ba na son girgire girgire fa ya zaki bata mata zuciya wannan ai ne ki yi haƙuri inna firdaus ta faɗa a sanyaye kallon inna na yi nima a raunana inna dan allah karki hana ta saramin da in ji a wani waje ai gara na ji daga gare ku dama tun da na shigo na ga matan gidan nan na man wani kallon kurilla da ya tsorata ni murmushin da kai ce inna ta yi tana girgiza kanta su ma son zuciya ne ke ɗawainiya da su don abin da ya shafi kowa ne a gidan ai don allah inna me ya faru kar ki tada hankalinki su bakon gidanmu ne ya tara taro ɗazu bayan fitar ki makaranta ya kafa sharuɗa ne a gidan wai baya son hayaniya sannan kafin ya tashi barci a share tsakar gidan nan a wanke tare da bayi lokacin da zai fito kuma kar ya ga kowa sai ta shiru cikin haɗiye wani takaici da ya zame mata kululu a makoshi cikin kaguwa da tsorata ce in na sai me shiru ta kasa bani amsa sai firdausu da ke sharar hawaye ta ce wai sai mu yan matan gidan kawai ke ce za ki rinka masa gyaran ɗaki ni kuma kai masa ruwan wanka su aina uma kowa da aikin ta kin san me ya bani ta kai ci bilkisu kai na girgiza mata saboda hawayen da suka fara gudu a kumatuna ta goge nata ita ma tana ci gaba da faɗin bayan wannan dokokin har da sharaɗi mai barazana ga duk wanda ya ce zai bar gidan nan ko zai sanar ma hukuma wai amma duk da wannan rudanin sai su zi ke murna har ma suna kokarin yin kwarkwasa a gabansa kasa cewa komai na yi sai tsamun hannu na da ne daga abincin da muke ci na koma gefe haka ma ina da firdausu kowa ya shiru yana cudawa da kwanci abin da yake ji a ransa kamar yadda da zuga ya kafa dokoki a gidanmu haka kowa ke bi ba komai ne yasa hakan ba sai tsoro dan ba gidanmu kawai ke tsoron da zuga gaba ɗaya layin ma tsorata suke da shi da yaransa babu wani mai sukuni don yaran jazuga sun addabi kowa a unguwar gashi sai kara jin yara matasa yake yi masu rauni cikin tawagarsa abin da zai baka mamaki polis su tsoron shigowa unguwar mu suke yi balle ma mu yi tunanin za su iya kama shi ko kwatar mana yanci daga mulkin mallakarsa tun ina damuwa da botar gyaran ɗakin su har abin ya zame min jiki ka'ida kullum sai na gyara sau uku safe rana da yamma Abin da kawai ke damun rayuwata da shi shine kallo duk motsina a gidan idan sana kaina in har yana gida duk da kuwa akwai shi cikin hijab muke ni da firdausa in har za mu fito tsakar gida a cikin yan matan gidan mu ko wasu sai addu'a don kuwa sosai ake zargin da zuka na lalata da su yana ba su kuɗi hakan ne yake ƙara tada hankalin iyayenmu muna cikin wannan halin ne kuma sai ga dan uwan su wanda yake matsayin zafin iyayenta ya zo daga can asalin garin su dausun canjin da ya tarar a gidanmu ne ya tayar masa da hankali don haka ya roƙi baba akan kawai a saka musu ranar aure na taya firdausu murna sannan na taya na kuka don koko ba komai ita kam Allah ya tsame ta ni ko da ko saurayi ban taba yi ba kun san samarin ma sun fi son yan mata masu kyale-kyale ni ko ba cikin jerin masu shi wadda suturar sakawa ba ta wadace ta ba ina ta wani kayan kyalekyale da za ta burge saurayi saurayin firdausu bai bayar garin ba sai da aka tsaye da maganar aurensu da firdausu wata biyu kacal rayuwa a gidanmu ta ci gaba da tafiya a kuntace komai ya bar mana daɗi saboda su da zuga abin mafi daga hankali shine saka sa a kaina fiye da kowa a gidan wani salon iskanci ma da ya bullo da shi shine da je gara masa daki shi ma zai shigo ya zauna yana kallo na kamar wata tv na rasa me yake kallo tare da ni ni dai san ba za a saka ni a jerin kyawawa ba don kuwa baka ce ni bani da dogon hanci bani da kayan kawa na ado da za su fidda kyawu na ga kowa shi yasa lamarinsa ke ban mamaki da al'ajabi babban abin da na rike shine addu'a don ita ce babban makami na a gare shi yau ma kamar kullum na tashi da wuri saboda zan je makaranta dukkan abin da ya dace mu ni da firdausu mun nisa hatta da aikin ta da jazuga ya bata na kan taya ta saboda ni nawa sai ya tashi barci sa na kaddara da ko asubahi ba na tunanin yana yi shirin makaranta na yi na dawo kofar ɗakin mu na zauna tamkar yadda sauran yan matan gidan suka fito wasu sun ci kwalliyar su sai ka ce wasu matansa sai bin mu da kallon banza suke don a ganin su bamu kai matsayin haɗa kafaɗa da su ba sukan ba ni dariya da mamaki don inda sun samu nema wallahi ni na mu aikin ma da ya haɗa ya basu ban fi mintuna goma da zama ba sai gashi ya fito kamar yadda ya saba daga shi sai gajeren wando kallo ɗaya ne masa na dukar da kaina shi ko ina jin yadda idanuwansa ke yawo a jikina tamkar kullum hasbinallahu wa ni'mal wakil na shiga ambatowa akan labbana kamar yadda na fahimta a duk sanda nake karanta ta ko kallo na yake sai ya da idansa sai na ga yanzu ma ya zo ta gaba na ya gita. ina jin yadda su ke masa gaisuwa cike da kwarkwasa da salo tausayin su ya kama ni dan kuwa ni na fi daukar su a jerin masu karancin tunani da wannan takaicin na mike na nufi ɗakin sa kamar yadda na saba a gaggauce na shiga gyarawa duk da na san ba zai shigo ba sai yi wanka kafin lokacin kuma in sha Allahu na gama na ma fice abina zuwa makaranta abin da na gani a ɗakin yau ma ya tayar min da hankali don haka na fice jiki na rawa ko shara ban yi ba saboda tsantsar tsoro da firgici da ke sake tasirantuwa a gare ni game da tsagerancin jazuga ranar ma dai ko a makaranta da ka ganni ka san babu nutsuwa tare da ni haka dai aka tashi na nufo gida ashe na bar baya da kura akan rashin shara da mamma jazuga ba jawat izinin shigowa aka bashi ya turo kofar ya shigo cikin risnawa irin ta girmamawa yake faɗin sa yan jaridan nan ne suka sake dawowa shirusa ahmad barewa yayi yana kallon sa na tsawon sakanni kafin ya soke numfashi da masa alamar ya je bayan fitar sai mai da kallon sa ga jawad da ke kallon ba tare da ya fahimci komai ba jai rayuwa na bani mamaki ban san me yasa a duk lokacin da kes irin wannan ya zo ba hankalin duniya ya fi tashi a kansa shi yasa talakawa har abada ba za su daina kalubalantar manyan ƙasa ba komai gaskiyarsu. su murmushi jawad ya yi irin na takaici ya dan lumshe ido yana faɗin kuskuren daga mu yake sa Jai me yasa ka ce haka? Murmushi ya sake yi mai ciwo abin a bayyane yake mu ma mun sani sa. Mu bar wannan maganar kawai ba ta da muhimmanci a yanzu. Kisa Ahmed ya jinjina kawai yana cije baki. Sai dai a can kasar ransa maganar Jawad ta mungun sukarsa ba kuma ya sa hakan ba sai sanin tsantsar gaskiyar jawwat. Amma wasu dalilai ba za su bar muryoyinsa da buwa ba har su yi kururuwar da duniya za ta ji. Ta gazgata su cikin jerin jami'an tsaro masu gaskiya da son shimfiɗa ta. Ya sauke numfashi mai zafi yana mai da hankalinsa ga Jawad. Je waɗannan 'yan jarida ne tun safe suke jera mana kira domin son jin me ake ciki ina ga ya kamata ka je gare su. Oke sa, Jawad ya faɗa yana miƙewa gaba ɗaya su ta canza launi. San babu digon fara'a ko sauƙi a cikinta, sai sun fushi mai gaurayi da takaici irin mai zafafa zuciya. Har ya fice sa Ahmad na bin sa da kallo yana ƙaunar yaron saboda nagartarsa. duk da mahaifinsa yi suna irin na zama wani shi san baya alfahari da hakan koyaushe tunaninsa akan talaka yake da a ce inda jawar ke da zinariyar zuciya haka sauran jami'an tsaro suke da tuni kasar ta canza daga yadda take yanzu ko da jagwad ya fito sai ya samu kasin tare da yan jarida kallon ido cikin ido suka yi ma juna jagwad ya janye nasa yana sakin wani lallausan murmushin da ya soki zuciyar kasim ofis ya wucewar sabrin sana susa kan shirman kasim bai san me yasa sam jinin bai haɗu ba cikin kujera ya shige yana mai limshi idanuwa da fadawa duniyar dogon tunani damuwa ta yi masa daurin goro saboda sabgogin aiki ga matsalar gida na halayyar matarsa da ta ki ta zama irin kowace mace wajen zafi gidansa kuna waje zafi gidansa kunci babu uwa ko uba da za su fuskanci sa kai tsaye balle su taimake sa koda da shawara ne ina zai ga mahaifiyarsa shin tana raye ne ko koshi shi din maraya ne gaba ɗayansa wasu hawaye masu dumi suka gangaro a kumatinsa bai damu da ya share su ba haka ya bar su suna kwarara haka yake damu, a duk lokacin da ya tuno iyayensa yakan yi kukansa ya koshi sai da ya sha kukansa ya more sannan ya share hawayensa nutsuwa ya ta musamman domin yin nazari akan wannan kis da aka damka a hannunsa dole ne idan yana son aikin sai ya tafi daidai sai ya nemo abokansa aminansa sun dawo kusa da shi kuma insha Allah zai yi komai da kula yanda ba zai kara ba da wata kofa da za a farraka su ba ko da na awoyi ne bai ɓata lokaci ba a take ya rubuta takardar neman izini tare da shawarar da ya yi alkawarin badawa kamar yadda suka yi da sa ahmed ta mai saurari bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta